har da aka kai wa tashar bincike ta ƙauyen tamu a ranar asabar 22 ga watan oktoba da wanda aka kai a tasha ta biyu ta wannan gari a ranar litinin 24 ga wata wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwashe bindigogi da harsasai ya sa hukumomin tsaro aikewa da helikoptoci biyu domin farautar waɗannan mahara waɗanda bayan shawagi na ɗan takadirin lokaci aka hango su suna ƙoƙarin ɓuya a ƙarƙashin rumfa gab da wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke gabastin ƙauyen tamu a gundumar sai jihar tilaberi a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaro ruwan wutar da waɗannan jirage suka yi a wurin da abin ya faru ya ba da damar hallaka mutane biyar tare da lalata makaman da suka sata shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta lafuwa da sanvuwa alhaji nasir saidu wanda ya ba da abin da ya kira jajircewar askarawan nishar ya yi kiran hukumomi su kara jan ɗamara don kakkaɓe 'yan ta'adda daga sassan ƙasar. dole ne shi ma gwamnati yanzu ya karfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yadda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murkushe wannan abu abu ne wanda zai ɗauka lokacin da zai ɗauka amma insha Allah za a kawo ƙarshen shi tare da goyon bayan 'yan ƙasa da ƙoƙarin da gwamnati yake da irin jajircewa wadda su jami'an tsaro suka yi a cikin dazuka suna tsaron lahiyarmu suna tsaron lahiyar ƙasarmu. sanarwar ta kara da cewa a lokacin da hukumomi suka ziyarci asibitin garin likitoci sun sanar da mutuwar mutane bakwai yayin da aka kwantar da mutane 24 da suka ji rauni a asibitin sai da wasu asibitocin birnin yamai sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin bukatar gudanar da bincike kasancewar bayanai na cin karo da juna a game da wannan hari in ji michael zodi shugaban kungiyar turnon lafash international zinari eh, a cikin kasa ne yake akwai mutane da suke cikin ramuka sun kilga su kuma aka ce mu wanda suka suka jimu ga sunan ga cikin likitocin nan ganin ya mai hospital national da sai ashi aka kawo su a zube akwai iyalin mutane da suke dan tambaya ba mu gani wane ba ba mu gani wane ba za a kilgo mu gani eh, dalla dalla har mutum nawa ne suka rasa rayukansu mutanen kawai sun gani dai helicopter biyu suka taso su ne suka yi bugon nan suka kai harin nan to ba a san su wane ne ba saboda shine muke ce ya kamata a yi bincike a san sojojin mu ne suka yi wannan banna ko sojojin nasaru ne suka yi wannan banna abin da ya faru a tera da hari ana so a kwatanta kamar sojojin mu ne su kashe mutanen tara to ko mutanen mu ne ya kamata a yi bincike a gani responsibility a ƙarshen watan satumban da ya gabata ne hukumomin gundumar sai suka rufe mahakar zinaren garin tamu da ke wani sashe na keɓaɓɓen gandun dajin park national du iyakar nishar da burkina faso a cewar su matakin na matsayin wani bangare na matakan kare al'ummar yankin daga barazanar tsaron da ake fuskanta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar